abin nan zahaba Muhammadu muhammadin fa'ili yana tare da shi safara abubakrin ƙara'a muhammad ko ƙara'a aliyun ko umaru ko usmanu misali almuhim abin da yake asali dai ga fa'ili shine an yattasila ma'al fi'il ya zamanto yana tare da fili ana ambaton fili sai mai sai a ambace shi wannan shine asalin al'amari a ƙa'idar nahu sannan wal aslu fil maf'uli an yanfasila abinda yake kuma asali ga shi maf'uli ya zamanto ya rabu da fi'ili wani abu ya shiga tsakaninsa da fi'ili an fahimta a ce baraba zaidun amran baraba zaidun amran baraba fa'ilun zaidun fa'ilun amran maf'ulun bihi kaga akwai fa'ili tsakanin menene fi'ili akwai fa'ili tsakanin fi'ili da maf'ulun bihi to wannan shine asali abinda ke asali ga maf'uli asali ga fa'ili ya zamanto yana haɗe da fi'ili asali ga maf'uli ya zamanto yana rabe da fi'ili wato wani abu ya shiga tsakaninsa da fi'ili wannan shine asali yawwa amma wa kad yuja'u bi khilafil amma ta yiwu a cikin maganar larabci uslobin larabci a zo da saɓanin wannan asali da muka ambata an gani yana yiwuwa hakan ya faru sannan waƙar ya dil maf'ulu ƙablal fili sannan shi maf'uli wani lokaci akan fara ambatansa kafin ma ambaci fi'ili mamakon a ce baraba zaidun amran ana iya cewa amran baraba zaidun ta yi a faɗi haka an gani a ce amran baraba zaidun maimakon baraba zaidun amran shi ne mana wa ƙaryajin matsuru ƙabla alfi'il to bari mu ji irin sharhin da ibn akiri zai mana da waɗannan bai suka guda biyu al'aslu abin da yake asali shine an yali alfa'ilun fi'ila fa'ili ya bi fi'ili min ghairi an yafsila bainahu wa bainal fi'li fasilun ba tare da wani mai rabewa ya rabe tsakaninsa da fi'ili ba wannan shine asali li'annahu kal juz'i minhu domin shi fa'ili tamkar wani bangare ne na fi'ili fa'ili tamkar wani ɓangare ne na fi'ili abin da ya sa kenan ya zamanto asali ya zamanto suna tare walidhalika saboda wannan nema yusakkanu lahu akhirul fi'li ake daure ƙarshen fi'ili saboda shi fa'ilin a ce barabtu barabtu baraba فعل ماضي تو ضمير فاعل تو فاعل ضرب فعل asalin الكلمه nan shine a ce baraba tu baraba tu amma saboda larabawa suna lauyaya a samu harka hudu gaba ɗaya cikin kalma guda saboda haka sai a ɗaure mai sai a ɗaure ƙarshen fi'ilin a ce barab tu barab ta barab tum hmm? barab tunna barab ti an fahimta amma asalinsa baraba tu baraba ta baraba ti ba, tum amma ga akwai haraka har hudu hmm? to laraba sukan kyamaci wannan akwai lafuza wanda yawancin su asalin su harkoki hudun ne amma kuma saboda nauyi sai ya to akan musu ɗauri kamar irin su lafazin al janadalu janadalu ko al janadalu wato babban dutse wani a sako azim amma sai a rika cewa Jan-Dalu, hmm? irin su azzalazilu azza zalu da zalu zalu azzalazilu ana nufin ƙasar riga irin su azzalazil zai azzalazil wanda yana nufin kayan ɗaki al'asar walmata irin su azzalazil board board azzalazil wanda ana nufin wato ƙasa mai gwaɗi ko mai tsakuwa irin su al'ula biyu ana nufin babban abu wani abu wanda yake abbaku irin su al-khuzakhizu al-khuzakhizu ko khuzakhizu to nan ma sai ga an yi ɗauri saboda abin yana da nauyi wurin faɗansa ana nufin a ce abin nan al-khuzakhizu ana nufin wato alƙawiyu shadidin kabirul fi'l wani mai ƙarfi haka kuma mai yawan aiki sosai ana sa da irin wannan lafazi to wannan kalmomi ne guda ɗaya asalin su haraka ce har guda hudu amma yana da nauyi a harshe sai a sa masa ɗaure shi ma wannan barabtu da barabta da barabtum da barabti asalin sa baraba ai kun san baraba ne ya kamata kuma wani ya tambayi kansa me yasa ake cewa barabtu a kalmomi ne guda biyu amma suna cikin hukuncin kalma ɗaya amma saboda yana da nauyi a harshe saboda haka sai a ɗaure shi kamar yadda ake nan lafuza da muka ambata a ce barabtu barabta me ya kawo wannan magana duka ana fi a gwada mana cewa shi fi'ili tamkar abin nan shi fa'ili tamkar yanki ne na fi'ili yana ɗaukar su kalma ɗaya shi yasa kullum asali ya zama to suna tare kamar yanzu yadda ba za ka iya rewa tsakanin barabatu barabtu kare ba taɗin nan da wani kalma da da ba kun fahimci bayanin su to na'am walidhalika ku yusakkanu lahu akhirul fili wannan shi yasa ake daurewa shi ake daurewa saboda shi fa'ilin ake daure masa ƙarshen fi'ilinsa a ce barab in kana bamira mutakallimin idan shi fa'ilin ya zamanto ضمير متكلم ضربت تعرين لما ننشي ضمير متكلم ضربتم أبنا ضربت منين شيء ضميري ne na mai aikata bamiru abin nan mutakallin mai magana ko irin so barat na shi wannan nadin bamiru mai mutakallim shi ne mana in kana bamira mutakallim au muqatabin ko ya zama to bamira ne na muqatab shi ne barafta ko baraftum ko barabti ko barabtunna an fahimta duk wannan su kuma menene bamira ne na na muqatab na nahu barabtu wa barabta nan kawai ya bada misalin amma kun ga na fara da muku dai kuma a zahiri maganar me yasa larabawa suka ɗaure ƙarshen fi'ilin hmm? to shi ne zai ba dalilai cewa ina ma sakkanuhu karahata tawali arba'i mutaharrikati larabawa sun ɗaure ƙarshen fi'ilin nan saboda ƙyamatar jerantuwan wasu da har guda nawa har guda hu wahum innama yakrahuna zalika fil kalimati alwahida suna kin wannan ne in a cikin kalma ɗaya ne to wani zai ce ato ai kuma fili ne da fa'ili sai ce ato ai fili da fa'ili shi yasa aka ce asali suna tare ana daukan su ne a matsayin hukuncin tamkar kalma ɗaya shi yasa aka ce dama ba sa da yawa fadalla zalika wannan yana nuni kenan ala anna al-fa'ila ma'a fi'lihi shi fa'ili tare da fi'ilinsa kal kalimati wahida kamar me kamar kalma daya ce to wannan abin da ya shafi sharhin da abin nan ibnu akili mana kenan na al-aslu fil fa'ili an yattasila sai ce wal aslu fil maf'uli kuma an yanfasila min al abinda yake asali ga shi ko maf'uli ne shi ya rubu da me da fi'ili ya zamanto ba haɗe suke ba wato bi an ya ta'akhkhara an al wato ya jinkirta gabarin fi'ili ambaci fi'ili sa'annan an ambaci wani abu bayan fi'ili sa'annan shi kuma yazo amma wa yajuzu taqdimu ala al fa'ili amma yana halatta a gabatar da shi a a gabatar da shi akan fa'ili hmm shi maf'ul kenan in khala mimma sayaskuru idan yawo fita daga abin da zamu ambata nan gaba fataqul misali kace daraba zaidan amrun daraba zaidan amrun ko ƙara kitaban Muhammadu. an fahimta ko kataba kitaban ko allafa kitaban eh, ah, ko abin nan kitaban allafa menene ko ko allafa ah, kitaban muhammadu yawwa kaga nan eh, kitaban ya gabata gani ga muhammad muhammad don shine fa'ili amma ana magana misali ne kan gabatan maf'uli akan fa'ili babban sharaɗinsa shine ya zamanto idan ba za a rikitar da mai sauraro ba amma idan mai sauraro zai rikice to dole ne ya zamanto an ambaci fa'ili kafin a ambaci maf'ulun bai? menene zai kawo mai sauraro rikici idan ya zamanto babu wasula ƙarshen kalma ba wasali kamar sunan Musa da Isa in kana son ka ce baraba wato Musa ya bugi Isa kaga Musa shi ne fa'ili a wannan lokaci dole ne ka fara ambaton me ka fara ambaton fa'ili domin ba haka ba mai sauraro zan zai mai, zai rikice idan ka ce baraba Isa Musa amma kana nufin Musan ne fa'ili ka ka sa shi a cikin domin ba zai iya ganewa ba a wasani saɓanin irinsu abin nan baraba zaidan amrun da an ce zaidan kaga wannan an masa faduwa ko an masa ba a riga an san cewa mafulun zai mai sauraro zai fahimce ka ba wani damuwa yawwa wa hadha ma'ana qawli wannan shine ma'anar maganar sa da yake wa qad yuja'u bi khilafi al-asl amma tana yiwa a zo da saɓanin sabani asalin nan da aka ce sannan wa ashara bi qawli ya ishara da fadarsa shi mai kulasa kenan da yake wa qad yajil maf'ulu qabla al-fi'l ya ishara da me me ya ishara cikin wannan jumla wa qad yajil maf'ulu qabla al-fi'l wato maf'ul ma yakan zo kafin ma fi'ili ba ma magana fa'ili ba kafin ma fi'ilin nan kuma yana ishara ne ila annal maf'ula cewa shi maf'uli wato maf'ulun bihi kar ya taqaddamu al fili ta yi ma ya gabaci ma filin gaba ɗaya ayi mai gaba ɗaya kenan hmm to ibnu aqil yace to wata ta haza qismani akwai kismomi biyu karkashin wannan matsala na gabatar maf'uli akan fi'ili ambaci maf'uli kafin ma ambaci fi'ili ba maganar fa'ili ba tukuna kafin a ambaci fi'ili ma ahaduhuma kashi na farko shi ne ma butar dimu, wato akwai inda ke zama wajibi ne a gabatar da maf'ulun bihi akan a kan fi'ilin ba magana fa'ili ba kan fi'ilin shi kan yawwa wa zalika wannan kuma yana faruwa ne kama iza kanal mafulu, kamar idan shi maf'ulin ya zamanto isma sharɗin idan ya zama suna ne na sharɗi wanda ke ɗauke da ma'anar sharaɗi ta wannan lokaci ya zama wajibi a fara gabatar da shi nahu misalin ayyan tadrib adrib ayyan tadrib kaga ayyan din maf'ulun bihi ne ma'anarsa tadribu ayyan adribu wata duk wanda ka buga ni ma zan buge shi an fahimta tabribu shine fi'ilin hmm? ayyan shine maf'ulul bihi sa'annan abrib shine abin nan eh, eh, shine jawabin sharadi to amma nan ka gabatar da me ka gabatar da maf'ulun bihi don me yasa ya zama to wajibi a gabatar da maf'ulun bihi domin shi maf'ulun bihi a wannan lokaci sunansa ne ismu shar'i ayyun ismu shar'i sunansa kenan ayyun ismu sharɗi duk lokacin da aka ce ayyun to kuma ana nufin ne ana nufin yana zuwa da yana iya zuwa ga a matsayin sharaɗi ba wai kowane lokaci wani lokaci yakan zo da a matsayin tambaya yawo a wismat istifham ko ko shi maf'ulun bi in ya zamanto suna ne na tambaya kamar ayyu istifham ayyu din nan tana zuwa a matsayin suna na sharaɗi? tana iya zuwa kuma a matsayin suna na istifafin gurgudun yadda yaƙin jumla ya nuna ko yawuwa nawo misali ayyara julin barabta ta kana tambayansa ne wani mutum ne ka buga to ba za ka ce abin nan barabta ayyara julin ba ba a faɗin haka sai dai a ce ayyara julin barabta an gane aw bamiran munfasilan ko kuma shi maf'ulun bihi ya zamanto bamiri ne amma wanda baya haduwa da me ba haduwa da fa'ili mai zaman kansa irin su iyyaka iyyakum kaza kaza din an gane aw damiran munfasilan law ta'akkara lazima ittisaluhu wanda inda za a jinkirtar da shi to ba za a yi amfani da munfasil din ba sai a kawo dai bamiri muttasil nahu misali iyaka na abu ba za a ce na abu da iyaka ba domin da ka jinkirta shi zai ka ce na abu da ka ba za ka ce iyaka ba dole ka kawo mutasir an fahimta yawo falau akharar mafulu maf'ula da mai magana zai jinkirar da maf'uli lazima al-ittisal a wannan lokaci dole ya haɗa shi da mai da fi'ili an gane wa kana yuqalu a wannan lokaci kuma abin da za a ce shine na abuduka an gane ko na abuduka yawwa fajimu to a wannan lokaci dole a gabatar da shi idan ana sa amfani da abdamirul munfasil din za a kawo shi a matsayin abdamirul munfasil a ce iyaka ko iyaka a ni misali ko iyaka uhazziru ko iyaka na abu din kamar da ya ga mana da iyaka nasta'in ha iyaka nasjudu iyaka nattahilu ko abtahilu duk dai fayajibu taqdim da kauli ka kaga sabanin maganar ka a cikin jumlar da zaka ce addirhamu iyahu a tsaituka addirhamu iyahu a ɗaya eh, nan tun da duk da iya wannan bamir ne fasil amma kaga nan ya halatta me yasa fa innahu la yajibu taqdimu iya wannan lokaci ba wajaba a ce iyahu ad-dirhamu tuka ba wajibi bane nan kana ya cewa ad-dirhamu iyahu a ataytuka li'annaka law akhartahu domin idan da ka jinkirta shi la jaza ittisaluhu wa infisaluhu za ga cewa ya halatta in ka jinkirta ce yanzu na ai mun jinkirta ce amma kuma ya halatta mun ce addirhamu iyyahu amma da iyaka ne iyaka na abudu ne dole inda mun jinkirta shi ce zama to na abuduka ba za mu ce na abudu iyaka ba an fahimta yawa amma nan yana halatta tunda yana halatta da in ka jinkirta ce yana halatta ya sadu a kawo shi a matsayin bamir munfasil ko a bamir mutasil to shikenan shi wannan ba zai zama wajibi a kaddamar da shi ba ina fara dai kuna fahimta ta kuma kuma ya yi yawa sai mu dan sai mu tsaya mu karasa mako mai zuwa na'am ai ba irin ku ake tambaya ba da yana ana tambaya ɗalibai matsakaita matsakaita kai da kar abin nan eh muna da wurin kwana ta أها فإنه لا يجب تقديمه إياه, إياه لا تقديمه إياه لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانتصاله على ما تقدم من باب المرات كما دي بياني يا جباتا مبكم أنت با أباب بنيري لمك كرنتا سبو لك وأن lokaci fakuntu فكنت kulu kana iya cewa a dirhamu a ɗai takahu a ɗai Eh, a ɗaya tuka hu ko a ɗaya tuka iyahu kaga yana halatta yawo to wannan shine alqismu Sani kenan na ƙarshen ku wasani na biyun kuma ma ya jizu takdimu wa ta'khiru wanda yana halatta a ƙaddamar da maf'uli akan fi'ili ko a jinkirtar da shi yana halatta wannan nawu kamar ka ce baraba zaidun amran fatakulu amran baraba zaidun kamar da na muku misali tun a farkon karatu kun gane ta na'am kwarai da gaske shi ne a kwarai da gaske shi ne hmm.